da wata kamarci mai wani malaman na ta wani gida wani amurka shan taimakon bawa wannan sumera su malaman da ke kuce malaman da malaman da tsari malaman da shi kowa da sauran malama adadin wani na agaji da wani mutane mata da maza da muka insha yanzu za a fara wannan karatun zai littafi da albarka da malam ya yi bayan amma kafin nan an kusance da sanar da al'umma cewa kowa ya kawo ya misali Allah ya misali idan mutum zai yi kwasu kuma ana su yi shi da ya yi shi da kada idan ana da kwasu kuma ana damun shekara da fatan allah wata sarki ya mara jagoranci kuma da fatan da da mawa wani da suka da ta karmar da mawa ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإجباره سبيلا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تبيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لا لغة جمادى أولى hijiran manzon الله صلى الله عليه وآله وسلم لبوء dubu daya da yayin da ya daidai da wato bakwai ga watan daya shekara dubu biyu da goma a dubu biyu haka ne ku a watan janairu allah madaukakin sarki ya kawo wannan masallaci mai sunan wannan shafin malami shekaru bakar mahmud allah ya ji kansa allah ya masa rahama wannan daura ce da take gudana ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mai albarka jama'a ta izalin bid'a wa iqamatu sunna da shugabanninta da kuma jagororinta wa ala ra'asihim wato babban malamin mu a sheik abubakar gero allah ya kare shi da lafiya da tsawon kwana a kwanan nan cikin martanin da na mayar na ja hankali zuwa ga yan ɗariku na tijjaniya na ce musu shi dai wannan na kaduna da ya je kira ruwa to ku tsayar da ruwan a kan shi ku yi amfani da ilimi bisa ga ka'ida na wala ta zirin wazira ta wazira kwakwara na ce amma malam kafin ya bar duniya ya faɗa da bakinsa cewa duk abin da ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta da wannan abu ko yana dare ko bai dare kaga shi ya soke dauki na ce ku ba ka ba in mutum ya faɗa abu kwaya ɗaya akan malam bubakar kuma wannan ina da guda goma sha biyu da zan faɗa akan malam musu saboda haka Allah ya ji kan malam Allah ya masa rahama na biyu wannan karatu ne da za mu yi shi tsakatsakiya don muna so insha Allah daga nan zuwa azhar ya zama mun gama da akwai littafin al'imam sa'idi mai suna shagaratul iman to na ga ya kusan kai shafi dari shi muka so mai to sai na ga wannan na farko buƙatuwar al'umma zuwa ga halin da muke ciki yanzu sannan na biyu shine ba shi da yawan da za mu iya ɗaukar lokaci ba mai yawa ba a sauki sai na ce to a yi wannan mai suna ajirul ƙur'an ɗaurace ma al wanda suke da shi a cikin bango za ku ga abin da ya bude aya alkur'ani da shi shine wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ta'rif na abi amr abdul karim bin ahmad al-hajuri ko al-hajuri kai tsaye za mu fara bayan wannan abin da aka sa a bangon littafi abin da ya fara da shi shine inda alhamdulillah muqaddimatu muqaddima gabatarwa muqaddimatu wato ismu fa'il ne na qaddama yuqaddim masdarin sa shine taqdim Allah ya faɗi cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu wa ma tuqaddimu min khairin fali anfusikum to inna alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kalmar alhamdu alfin alfi listigirafin jinsi da aka ta kunshi kowane irin nau'i na godiya da aka Allah shi yake da godiya mutlaka duk wanda ba Allah ba godiya ce juzuliya idan na yi maka aikin alheri kake ka gode to godiyar da kai mun juz'iyya ce amma wanda yake da godiya mutlaka ta kakkiya shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ke bayar da abu bayarwa na hakika shine Allah shi yasa za a yi shigowa da abu sanan kofar a fara kana nan tsohon farko da rabawa ya bayar da bayar kana mai komin yana zan da sai ya tsallake sai ya tafi ƙarshe a bana mai kafin a ɗaukan ka ya dace ka ce ya haka ya ce to wallahi haka Allah ya kaddara saboda mai ciwa na hakika bai ci a baka da haka daga lokacin da mutum ya karanta suratul fata ya ce alhamdu to duk wata sifa ta kamala ya tabbatar wa da Allah ita duk wata sifa ta naƙasu ya kore ma Allah saboda Allah kamalun ne fi zati sannan kamalun ne fi af'alihi sannan kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi da haka dukkan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala dan ya cancanci masa godiya din wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon sa Allah ta taimake mu sinun da alifin da ta'un da suke shiga cikin wannan fi'ili na ista'ana yana daga cikin ma'anarsa akwai tsara neman abu wani sakirhu kuma muna neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mana gafara Wani na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawukanmu? Sannan, wani sai ya sayyiati a'malina daga aikin mu baraka da su malamai suka ce akwai annasu allawama sannan akwai annasu al'ammaratu bisu sannan akwai annasu mutmainna shi yasa can Allah ya faɗa cewa la uqsimu biyo mai iyama wa la uqsimu bin nafsi lagwama ina rantsuwa ne wacce take zargin kanta wani dan bid'a ya da ahlu sunna na yawan yin muqaddima irin wannan cewa wani min wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sai ce gashi nan saboda ba su da wani aikin alheri kullum neman tsarin Allah suke daga sharrin kawo su to shi yasa ka kama sunnan annabi ka dantse ta ka rike wanda ya maka jafa'i ka kauce ka ba shi wani akwai ranakin dillanci man yahdihillahu duk mutumin da Allah ya nuna masa hanyar shiriya ya kama ta ya rike to fala mudilla lahu ba wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya nuna masa hanyar bata ya kama sai ce ita kuma zai bi to fala hadiya lahu babu wanda ya sai shirye da shi da ku wanda an nuna masa hanyar shirye wa amma hadu Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahum amma fastahabbu al'ama ala al-huda an nuna musu an ce ga hanyar shirya nan suka ce ba sa san shiryan fata suke so to wanda Allah ya ce ga hanyar shirya ya ce bai san ta fata yake so ya zaka yi ba ya da lafiya da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan wahdahu Allah shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a nan ne wasu da dama daga cikin malamai suka yi idiraki wajen wa shahadu suka ce abin da ya fi kyau idan mutum ya zo nan kada ya sa nonon jami'i wata zamirin yake komawa zuwa ga nahanu kada ka ce wa na shahadu ka ce wa shahadu domin a babu shaida ka ɗauka baka san kowa ba kanka ka san amma san baya da yake neman taimako ne to sai ka sa da jama'a saboda akwai wanda shaida suke yi da baki amma zuciyar ba haka bane irin ta munafiki Allah ce idan ja'a kal munafiqu la qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina ƙarya suke to anan sai ka dauka cewa baka san kowa ba mun da ka sani kai dai kana shaida wa ba wanda ya cancanta abota maka da gaskiya in ba Allah ba وأشهد إنا شيد شوى أن محمدا عبده ورسوله النبي محمد باو الله لكم من زن الله أتكن ta كلمة عبده أقول ميد مركني ga wani bangare wanda za su yi mu'amala da annabi su dauki haƙƙin Allah su bashi shi Allah aje a matsayin abdu sannan a cikin kalman wa rasuluhu akwai mai da martani ga wanda za su yi wa annabin tafati su kiyarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa alfaza biyu yake faɗa yake cewa hal ba'da masarahu limaulahu gayatu shin bayan tafiyar dare da Allah ya turo aka ɗauki annabi aka tafi da shi can wajen Allah akwai wata daraja ta ƙololuwa da yanzu yake nema sai ce to ka ɗauka don ka da an ce an zo an gayyaci annabi an tafi da shi wajen Allah ka ɗauka yana da wani abu wanda yake da alaƙa da allantaka sai ce huwal abdu haqqan qarrabatku ila yaki shi ba ne na Allah ta kaske kulawa ce ta Allah ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan matsayi dan naka dinga jin shirme a gurare da dama a sai ai da Allah da Annabi kaman Hassan da Husaini ina bai taba ba Allah ya ce aka manya kalu kamar la ya salu wanda ke yin halitta zai zama daidai da wanda bai yin halitta bai taba ba. da aka alaƙa tsakanin annabi da Allah alaƙa ce tsakanin alkhaliku da almakhluku shi Allah shi shine alkhaliku shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine almakhluku a duk kuma cikin abin da ya halitta din babu wanda ya fi kauna kamar annabi Muhammad يا أيها الناس يا قوم اتقوا ربكم كل tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku da gare kwaya daya shine annabi Adamu. وخلق منها يا حلتان هو النرس زوجها ما تسع وبس ألا ياتا منهما دقوا إنن مدابي حواء لكما النبي آدم رجالا كثيرا مزا جيد يوا ونساء دماتا رياضاتي أم ميمت كثيرا تنبا واتقوا الله الذي كدوته لن ألا وأن تساءلون به وأن كنت تنبيه دونكم شيئا كان أبو shi yasa ya zo ta sa'alu ala wani ta fa'alu dan yi nuni akan musharaka tsakanin bangarori guda biyu wal arham sannan ku ji tsoron yankin zumunci duk wanda yake da mata a nan wajen shi ya je ya zaɓo ta amma duk wanda yake da kani kowa a nan wajen ba shi ya zaɓi cewa ne ya zama kanin shi ba kowa shi Allah ne kawai ya ga dama ya tsara tsarin cewa na wanka ne wa na kanin ka ne baka da zaɓi cikin wani to shi yasa zamu ga Qur'ani da ya tashi sai ce huwa allazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha mahaifa sannan ita ma zumuntan aka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham dan a nuna maka wancan yana da alaka da wannan inna allaha kana alaikum raqiba Allah ya kasance mai kiyayewa a kanku. ya ayyuha na amanu taqullaha ya kuma su imani ku tsoron Allah hakka tuqatihi matuqaddin tsoron Allah wala na kada wanda ya kuskure mutu illa wa antum muslimun face kuna kan tabarki na addinin musulunci ya ayyuha alladhina amanu taqullaha ya kuma su imani ku tsoron Allah wa qulu qawlan sadida sannan ku faɗi magana wacce ta dace ta daidai faɗar magana da ta dace yana da cikin asbab da Allah ya ce yuslih lakum a'malukum Allah sai ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku ku Allah ka gafarta mana mu. ومن يطيع الله ورسوله دول يجي الله يجي من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم وفقد فاز يا ربو فوزا عظيما ربو ميكلمة كميري دول ما لم يتي لقد فاز من كان الرسول إمام دول يجي من تو النبي شيني إمام جنسة ولا مسلم يا ربو أما بعد بيان هذا فإن أصدق الحديث للي ما في قد يزن شيني كتاب الله لكتاب الله wa khairul hadi mafi alherin shirya shine hadisi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ita ce shirya annabi Muhammad wa shaddal umuri mafi shaddal al'amara shine muhdathatu ha abubuwan da ke bira sa'a fararu wa kullu muhdathatin bid'a da abin da aka kirkire shi da sunan addini bid'a wa kullu bid'atin kuma dukkan bid'a dalala fata ce da haka dukkan ɗalibin da ya san usulul fiqh ya san kullu ita ce ummul badi a babin umu sannan kuma ga kullu sannan kuma ga na kira ta zo ta bigi kullu da haka nassi ne ya zo mutlaki nassi ne ya zo am duk maganar wani malami a duniya ba ta yi sai ta tafi sun wannan ba ce to akwai wata bida a hasana akwai ma husaina hatta husaina bai taɓa yi wa وبعد بعد haka fa hadhihi ibaratu wannan ibara sai an nasihati dangane da nasiha kan khutbatu juma'atin khutba ta juma'a bi a tarihi na wato 21 ga watan ramadan hijira 1429 alqaituha wanda na wato gabatar da wannan khutban bi hadarati shaykhina an-nasihi lokacin babban malamin mu yana nan mai nasiha al ya يحيى بن علي الحافظي حفظه wani بدار الحديث آه ونولي الأكيسي مصدر الحديث بدمار bayan ya gabatar da shi a matsayin kutuba ce ta juma'a asali sun maktara a alayya ba'adu ikhwani sannan sai sashen yan uwa suka nema da gurina ja'aluha sanya wannan kutubin fi risalatin cikin wata risala kai yan tafi abi al-muslimuna saboda musulmi su amfana da ita falabbaitu hadha talaba sai na amsa wannan neman da suka yi likauni saboda kasancewa ta ba. Na naga abin da suka nema daidai ne wa hazzabtu hadhihi al na tsarkake wannan khutbah wa zittu fiha shay'an muhimman na ƙara wani abu mai muhimmanci a cikinta wata an ha na sanya ta muktasara takaitacciya kai la tadkhulu saboda kada ta fita an maqsudiha dangane da manufar sakon da take dauke da shi wannan shine muqaddimar abin da mai wato wannan takaitaccen littafi ya faɗa to abu na farko ta'riful hazbi mai ta'rifi na hijira ko da akwai bambanci tsakanin alhajr da kuma alhijira idan aka ƙara kawo yana da muhimmanci koran gaske gaske a yanzu wa'annan maudu'ai, musamman yanzu ana ta fama da matsaloli gurare da dama cin rigima san tashin hankali cin rashin zaman lafiya cin waye to yana da ke dai da abin musulmi suke a yi kokari a dawo da tunaninsu zuwa ga wannan littafin alhamdulillah Allah ya taimake mu wannan kungiya asali abin da ta gina a kan shi wanda ta ba shi muhimmanci abu ne dama guda uku littafin Allah da sunnar manzon Allah akan fahimtar yan mazan jiya su ne ɗaliban annabi Muhammad الهجرة في اللغة هو الهجر في اللغة بفتح الهاء وسكون الجيم إذا أكل وفتح إن فتح جيم إن أكل سكون شين ست الوصل كيش يرفع دواء أكل في هجره يهجره هجرا وهجران shine saramahu idan mutum ya yanke abu sannan akan faɗa da ma'anan wa huwa tarku shine barin abu sannan wal qati'a da kuma yanke abu wannan bayani na larabci kenan to mafi yawanci wani lokaci za ka samu kalma ma'anarta ta lugha ya taqarabu da ma'anarta ta istilahi akan samu haka amma wasu wuraren da dama akan samu bambanci ga kalma ma'anarta ta larabci da ma'anarta ta istilahi suna da nisa to kowane bangare za ka samu kuma masu istilahi suna da istilahi idan ba ka sani ba to daga ran da ka buɗe baki za ka yi magana sai ka zo da ababen ban mamaki wannan shi kuma ko a hausa akwai irin waɗannan za ka same su suna nan da yawa yanzu duk ba da ka ce masa ƙwarya ya san wani koko ne ko mataki da ake fadiwa ana amfani da shi wannan a kan gwarin zurutun yaren hausa ke amma an kasa fi yan goro ko yadda aka fi da azara kwangi ke nan in ka ce kwanya wasu lafin a wajensu ba wannan kwanyar ta kasa ne a gida ba ita suke magana ba me suke nufi da kwanya wani adadi na goro in ya kai kaza shi ne mai shine kwarewa a wajen ba ka mu wannan ya zo cikin lissanin arab da kuma al'amusul muhit a majalladi na goma shafi na sha uku da kuma shafi na ɗari uku shida da talatin da wato bakwai lissanin arab na ibn manzur al-ikiriki ina ganin mujalladi goma ne wasu matsaborin ba a samu a bai wuce mujalladi goma sha biyu daga goma sha biyu sai abin da ya yi kasa wa filistinani amma a duk talatin malamai idan an ce alhajaru shi ne fara kasul insani mutum ya rabu da gairahu waninsa in ma bilbadan ko dai rabuwa ta hanyar jiki au bil lisani ko rabuwa ta hanyar harshe au bil kalbi ko kuma mutum ya rabu da shi ta hanyar zuciya wannan ya zo cikin mufradatu alfazil qur'an da zafi bil asfahani a shafi na 833 wa min al hajj bil badn daga cikin abin da ya zo maganan hijira ta hanyar ƙauracewa da jiki fadin Allah da ya zo cikin suratul nisa'i wa hadruhunna fil madajid a kauracewa mata a wajen kwanciya yayin da yake kawo matakan da an samu matsala ga yadda za a yi gyara ga yadda za a yi gyara sai ce wallafi ta kafuna da shugabunna fa izuhunna wa hajiruhunna fil mazabi kun ga wa hajiruhunna wannan tsaurace musu ne ta hanyar gudaji sannan wa min al-hijr min al-hajr bil lisan qawluhu sallallahu alaihi wa sallam la yahillu li rajulin bi halatta ga mutum ba an yi hadura akahu ya kaurace wa dan uwansa musulmi fauka salasa layali sama da dare yare guda uku yaltaqiyan za su haɗu fa yukhridu hada wannan an haɗe ya kauda kai yayi a wasa wasa wannan wa yukhridu hada wannan ma an haɗe ya kauda kai a wasa wasa wannan wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam idan kuka samu sabani da mutum kun san dan adam yadda yake kuma addinin musulunci addini ne da yake cike da adalci wani haƙi ki mutum ya maka abin da ba da ba ka ji haushi ka fuka ta ta sai ba ka damar yau in ka ba ka rihin kuka a ka kawai da fuska ba magana gobe ma in kai haka jibi in kai haka to kar a wuce kwana na uku a shiga na nawa na hudu ke yasa annabi ce in aka yi kwana uku ran da aka shiga na hudu idan aka haɗu mafi alheri shine wanda ya fara yin sallah to amma wannan عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواه البخاري برقم ومسلم أما هو idan abu yana da alaka da haƙƙinka ne kai aka an ba ka dama kai fushi kwana ɗaya biyu uku kare wuce uku a shiga na nawa amma idan abu ba kai aka ba Allah aka wa haƙƙin Allah ne akwai matakin da yake kaiwa da mutum ku sha har abada ba ku magana to bil maimakon ya zama nuto galibi mu fi yin fushi kan abin da ya shafa haƙƙin Allah na mu dinga yin yafiya ku sai muka fi yin fushi kan haƙƙin mu na Allah ba mu dawo da shi shi yasa kake gani lokacin da kowa ya ɗauki damuwar abin da ya damu addinin Allah ba ta kuma sabar ce sai Allah yake ta haɗa mutane da damuwa amma inda za mu ɗauki abin da ya damu da addinin Allah ita ce damuwar mu to ta mu damuwar sai kaga kullum Allah yana mai da ita ba wani abu ba inda ai za ku yi tana kisar kabu bin mali da shi da mutanen da ba su ji yaƙi ba da ba su je ba annabi ya sa doka kan ya ce a daina musu magana kwana hamsin aka ba mai musu magana saboda yanzu shi ma annabin ba haƙƙin shi bane haƙƙin waye haƙƙin Allah ne wannan matakin da aka ɗauka a kansu shine Allah sai da ya ce wa ala salatati allazina kullu hatta idza taqat alaihim ma za bima rahabat wa da kan alaihi wa akwai mutum uku wanda aka jinkirta ta da al'amuran su duk ta kasa take da fadi Allah ya tsira ke musu kunci kafin ba da yake haka zan zo masallaci in yi sallah a tsaron gaba da an gama kun yi mu haɗa fuska da annabi ya ce amma idan annabi zai mun murmushi murmushi ne wanda ya ka gani ka san yana ɗauke da fushi ba murmushi ba ne da girma da hannu saboda yanzu an shiga alfarmar Allah su subhanahu wa ta'ala da haka in kai aka tabawa ta kakkace ba kai ba wani har amma in Allah saba wa ka ɗauki matakin da abu zai gyaru bai gyaru ba to akwai matakin da za ku ja layi da kai da mutum har abada ba ba bilal bin abdullahi da aka ce annabi ya ce kada a hana mata shiga mata zuwa masallaci yaron ya min ci wallahi sai mun hana su a yanzu zamanin ya lalace kaza kaza kaza kaza kaza hadisin yana cikin umdatul aka mai ruwaya cewa ya ka sabbahu sabbar duniya baban ya sa yaron zaki mai tsanani akwai ruwa yadda ta zo ya ce ma yaron wallahi la ku kalli muka abadan ya ce yaron sai da Allah ba zai kara mai magana ba haka ba aka yi aka yi ayi sulhu da yaron da ya ce wallahi da wannan yaron yana da karfin halin da za a ce annabi ya ce ya ke ce ba za a yi ba ya ce shi kuma yaron sai da Allah sai sun tsaya da kuma Allah da shi a wannan ba su ne magabatan ba. Eh? Allah ya sa mu dace wa qawluhu fi hadhihi al-aya da fadin sa cikin wannan ayat da yake cewa inna qaumi ittakhadhu mutane sun riki hadha al-qur'ana wannan al-qur'ana mahjuran abu kawcewa min al-hajr bil qalbi kauracewa al-qur'ani da zuciya wal lisani da harshe wal jawarihi da kuma gaban wannan yana daga cikin ma'ana to za ka samu a cikin alkur'ani wannan mata ɗin yana zuwa a haka kamar ba su bir alama ya kulu na wahajirhum hajaran da ya haƙuri a kan abin da suke faɗa maka ka kaurace musu kaurace wa ruziza fahajir wala tamnun goma fa Allah ya ce ka kaurace musu sannan haka annabi Ibrahim ya ce wa babansa ya ce masa wahajurni ka kaurace min lokaci ainihin wato mai tsawo to wannan shine ƙaurace ma alƙur'ani istilahan ƙaurace masa da zuciya da gabbai da kuma harshe al'awwal na farko hajjin kira ƙaurace ma alƙur'ani ta hanyar karanta yana daga ciki mu lura cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta dan adam ya fi kowa sanin waye dan adam sannan kuma sai turo annabi na ƙarshe wanda daga shi ba wani annabi da zai ƙara zuwa kuma annabin da duniya da haka wannan littafin da Allah ya turo da shi littafi ne da yake dacewa da kowane waje da kowane lokaci har zuwa tashin kiyama shi yasa an kana so ka gane abu bid'a ne ko kuma wannan abin sunna ne tabbatacciya da Allah ya ko annabi da shi shine a haɗu ya zamanto abu da ake a al'umma shi yake a cikin birnin kebe shi yake a kano shi yake a najeriya shi yake a kano wannan ya dace da wama arsalna ka illa kafatan lillahi amma da ka gani a baki ne abin da ake anan ba shi ake akan ba na rantsa da Allah gariya ne Allah ga aiko annaba da shi bai taɓa yi ba to saboda haka Allah yake cewa ala ya alamu man khalaqa wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta kuma huwa latiful khabir shine mai tausayi wanda ya san abu cikinsa da bayan ƙur'anin nan da yanzu mutane suka ƙaunace maka wajen karatunsa farko kowa ya san cewa yana da tasiri da matsayi a wajen Allah rigima ma in aka shiga komawa ake a ce a karanta ƙur'anin ko Allah zai kawo su ka taɓa jan hannun bai zai ma ce a nemo malaman lissafi a nemo wata jumla a cikin kamun da turanci a karanta ko Allah zai saurara mutane in za a tura mutane a cikin zai fi addu'a babban abin da za a ce a je a karanta Qur'ani a je a addu'a to ta yaya littafin da aka san cewa yana da tasirin da ko rigima aka shiga idan aka roƙi Allah yana sauraron mutane ko mutane za su kaurace mai wajen karatu kaga ba ne ba to wannan shine abu na farko inna min maqtus bihi hadha ash karim tunda lokacin cikin watan ramadan yana daga cikin abin da aka kebanci wannan wata mai girma da shi shahar ramadan dole ainihi banda wannan samin sa'ir shuhuri daga sauran watanni lahuwa nuzulul qur'an al-azim lalle shine saukar alqur'ani mai girma fi hadha shahr a cikin wannan watan qala Allah ya Allah yace shahar ramadan watan ramadan wanda yana daga cikin dalilan da ya sa dukkan watannin Allah guda goma sha biyu babu wanda Allah ya ambaci sunansa in ba watan Ramadana allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqurani a cikin sa hudan linnas alqurani shiriya ne ga mutane wa bayyinatun min alhuda sannan wato hujjoji ne na shiriya sannan wani qur'an littafi ne da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya ce man shahida minkum ash-shahar wanda ya halarci watan a cikin na ramadana lafiyar salau falisun su yi azumi wa man kana da wanda ya zama mara lafiya ne au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatu sai ka kaddara fa aftara sai ya ci abinci to fa iddatu min ayyamin ukhra sai ya lissafa a wasu kwanaki na daban sai ya biya azumi saboda yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana so ya sauƙaƙa muku wala yuri da bi kuma usra Allah bai so ya tsananta muku eh, wal takmilu al-iddata saboda ku cika wato adadi na lissafi wal tukabbiru Allah saboda ku girmama Allah alama hadakum akan abin da ya shirye da ku na wannan addini wala allakum tashkuru wato ku kan gode ma Allah akan wannan ni'ima wa qala subhanahu wa ta'ala amin wal kitabil mubin Allahu a'lam amma wani kitabul mubin ina rantsuwa da littafi wanda yake mabayyani sai ce inna anzalnahu mu ne muka saukar da shi alqur'ani fi lailatin mubaraka a cikin dare mai albarka inna kunna munzirin Allah ya lalle mu masu gargade ne kashidi da jan kunne ne wa qala ta'ala Allah ya kare cewa inna anzalnahu mu ne muka saukar da shi alqur'ani fi lailatul qadri a daren lailatul qadri da haka lailatul qadri shine da nasin mubara shine dare mai albarka da ka akan faɗa alƙadar da ma'anar ta'azim girmama kamar yadda ya ce wa ma qadarullah haqqa qadari mutane ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama su amma shi ba shi wani abu ya faru sai ya dawo aya sai ce wa man qadara Allah kuma duk Qur'ani ba wa aya wa man qadara Allah wa ma adraka ma lailatul qadr me sananta kai da ake ce masa lailatul qadr sai Allah ya ce lailatul qadr shi wannan daren mai daraja dare ne da khairun min alf shahr dare ne ya fi wata dubu to kuri me yasa watan ramadana ya kowane wata a cikin watannin duniya saboda a ciki Allah ya zaɓi saukar da alƙur'ani me yasa daren lailatul qadari ya fi kowane dare daraja a cikin watannin duniya saboda a cikin wannan daren ne Allah ya fara saukar da Qur'ani wani malami daga cikin malaman mu sun tattauna da wani shi abin ya zama mamaki faran gaskiyar gaske ne na kawo shi ba ya ce wai daren mawuli daren da aka haifi annabi ya fi daren da lailatul qadar da daren kun ji wannan ko ba ku zo akwai wanda sun ji kuma wallahi ya kasa kariya sai ya kawo shi ba ya ce yanzu za a hada lailatul qadari da annabi da annabi da lailatul qadar wa wani daraja sai shi ba an sa an gani da kana jin tsoro ka ce lailatul qadar ka samu matsala dole shi hmm? da haka bai ma yi wa wannan magana ban ce ka ɗauko cewa wai daren maulidi ya fi daren laisar kadar daraja wai saboda wai daren maulidi a daren aka haifi annabi wai kuma daren maganar banza duk wanda ya kawo wannan maganar ka tambaye shi daren lailatul kadar me aka sauka ba qur'ani ba daren da ake cewa an haifa annabi wa aka haifa annabi to da qur'anin da ya sauka a daren lailatul kadar da annabin da aka haifa a cikin daren maulidin da ƙur'anin da annabi wa ya gudanar da to ta yaya za a yi ka haɗa daren da sifar Allah ta sauka ga annabin da daren da shi annabin mahaluki ne halittar ƙafin Aisha ta bai ma yi ba kafin Allah ya saukan masa da ƙur'anin Allah cewa ka auka auhaina ilai ka ruhan min amrina ma kun kunta tadri mal kitab walakin ja'alnahu nura sau da ka bai mayewa wani yanzu da sunan malanta yana maganin ta wai daren da maulidi daren da aka haifa annabi ya daren da nufin kadar daraja annabi ya samu daraja ne saboda saukan masa qur'anin da aka sau da ka ba da za a yi wannan daren sifar allah sai aka saukar wannan kuma daren halittar allah aka haifa. bai masu tsayuwa to wannan shi don haka wa innal jimma lallai himmomi musulmi na. wato himmomin al'ummar musulmi la tansarifu fi hadha shahar? shahr wato takan juya a cikin wannan watan ila qira'ati al-qur'an al-azim zuwa karatun al-qur'ani mai girma na'am wa na'am eh inna zalika yuraddu fihi wannan ana kwadaitarwa a cikin sa la siyama fi hadha shahar musamman ma cikin wannan wata mai girma wato in a watan ramadana ne وفي صحيح البخاري يا رأى البخاري برقم لما تشهد ومسلم وكما مسلم حديث لما تدبو بيو تجري أكد بقي عن ابن عباس رضي الله عنه ما يكتي وكان رسول الله أزوج الناس أن نبشين شيني مكي كوتر مكان صلى الله عليه وسلم النبي شيني مكي كوتر مكان ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam wa kana azwaj ma yakunu fi ramadan to lokacin da annabi ya fi kyauta kuma shine cikin watan ramadan shine yalqahu jibril lokacin da malaikar jibril ke haɗuwa da shi wa kana yalqahu yana haɗuwa da annabi fi kulli laylatin min ramadan a cikin kowane dare na ramadan bai yudarisu qur'ana sai fi mudarasa alqur'ani da ka tun daga darasa ne wannan zai karanta wannan yana saurara fala rasulullahi ajwadu bil khair sai annabi ya wato kyauta wajen alheri min azihil mursala akan iska a gaskiya shi ya yasa ake fada cewa ake masa kirari da take cewa kafu uwa kan dan sallallahu alaihi wasallam wani malami haka yake faɗa, cewa min najmi ahada bal minan al a akram annabi ya fi taurawo shirewa ya fi girgije kyauta min al-abbi ahana bal min al-ummi arham ya su ba tausayi kai uwar da ta duka ka haifi ɗanta annabi ya fi ta jinkan ɗan da tausayin ta sallallahu alaihi wa sallam wa inna ma a ikibari kasirin min an da fuskantuwar da yawa daga cikin mutane ala qira'ati kitabillahi al-azim akan karatun littafin Allah mai girma fi hada sha'r a cikin wannan wata la yaqulu dhalika nafsu kabiru to la yaqulu zalika yana budurwa wannan shine nafsu ta tawaya mai girma min almuslimina daga cikin musulmi ولذلك يقول ربنا جل في ملاه في كتابه الكريم duk da yadda kake ganin watan ramadana in ya zo mutane za su koma da yawa ana zuwa inda ake karatun qur'ani ana karatun qur'ani to har yanzu za ka samu a wannan lokacin ma za ka samu ayyuka da dama suna bujurowa shi kan shi karatun alqur'ani sai yake cewa to wannan ba shine abin da Allah ya faɗi cewa wa qala rasul manzo ya ce ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah mutane sun riki wannan alqur'anin abin cewa. wala yazalu alqur'anu qur'anin ba zai bushe ba ya ibadallahi yashku yana kai kuka min hajjil musulmi daga daga kauracewar musulmi da suka yi masa min hajjar al'amilina ba zai fushi ba alƙur'ani yana kai kuka yana kai ƙara dangane da ƙauracewar masu aiki au kalina ko ƙauracewar masu karanta shi da kitabin lahi ta'ala wa zalika ala anwa'in kafira wannan akan nau'ika masu yawa tahsul min almuslimina wato tana tabbata ga musulmin da hadin alqur'ani wajen kauracewa alqur'ani bainal mustaqillin akwai wanda ya kaurace kaɗan ne wa mustakbirin akwai wanda kaurace wanda yawa alqur'ani tana da yawa wani ya tashi ya ya tafi ziyara wajen abokin shi to shi abokin yana hakan ƙur'ani sun zauna suna fili yana ba shi labarin wahalar da yake sha wajen hakan ƙur'ani sai dai gama ba shi labarin ka sai to akan kana da shi sai ake baka wahala wai shi da wani ƙur'ani sai ake shan wahala wai shi da ko shi da bai da wani shi ba da wahala game da musulmi na daga cikin musulmi akwai wanda man kadar da qur'ana qira'ata akwai wanda ya kaurace mu qur'ani ta bangaren karanta. wala yaqra'u al-qur'ana illa fi nafi bai karanta qur'ani sai ɗan kaɗan. kai ba ma su wannan ya karanta ba a cikin musulman da yawa akwai wanda ko karatu qur'anin ba su yawa aw la yaqra'uhu illa fi hadha ash-shahr akwai wanda bai karanta qur'ani sai watan Ramadan. wa hada min hadar wannan yana daga cikin kaurace ma al-qur'an fa inna al-qur'ana ya ibadallah domin al-qur'ani ya kuba bayan Allah la yujur ba kaurace masa wa inna ma yuqra'u wa yutadabbaru ana karanta qur'ani ai tunanin abin da ke cikin sa wa yuqmalu ma fihi sannan ai aiki da abin da ke cikin sa an abi umama al-bahri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace ya ji annabi yana cewa ikra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu lallashi alqur'ani ya'ti yawm alqiyamati shafi'an zai zo ranar alkiyama yana ceto a ashabihi ga waɗanda suke karanta alqur'ani haka annabi ya faɗa a wata magana cewa innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan alkur'an da muke ganin su mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah sannan ya ce wa mahilun musaddaq lauya ne duk abin da alƙur'ani ya faɗa a gaban Allah sai Allah ya gazzata shi da haka annabi ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki alƙur'ani ya sa shi a gaba ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi sai ya ƙara hu ilal janna alƙur'ani sai masa jagoranci sai aljanna wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya ajiye alƙur'ani bai koye shi ba bai iya shi ba bai aiki da shi ba annabi ya ce ƙara hu ilal nari shi yasa za mu karar da hadisin gabanin wal qur'anu hujjatul laka wa alayka ko ai shi ne wa laysa hadha al amru an nabawi wannan al'amarin nan annabi da yafa bai zaman to khasan ya ce an tabi shahar ramadan shahar ramadan ba au shawwal ko watan shawwal wasu mutane misalin halin su kamar Allah bi ake mota akwai Allah watan ramadan akwai Allah bayan watan ramadan wa inna ma huwa li umumil amr nasi ne yazo ga mamme fa yaqra'u fa fi ramadan da haka ana karanta al-qur'ani cikin watan ramadan wa fi ghairi ramadan a cikin kuma watan da ba ramadan wa inna wa in kana murabbu fil iktari ko da yake ana kwaitarwa wajen yawaita karatun alkur'ani ne min qira'at alkur'ani fi shahr ramadan a cikin watan ramadan kamar yadda muka sani cewa ibadoji takan fifici juna dangane da zamani ko lokaci ko wani yanzu wanda yi sallah a zahar ko da asar ko magariba a makka da madina ai ba daidai yake da nan saboda guraren sun bambanta ko haka wanda yi bauta ma Allah cikin wata dare da na sarkadar ai ba daidai yake da ragowar daren ba saboda zamanin ya bambanta to haka abin yake haka kuma saban Allah yake yakan fifita dangane da waje da lokaci da inda aka yi saban yanzu wanda ya saban Allah a makka da madina laifin shi ba ɗaya ba ne a wajen Allah da wanda ya sabuwa na saboda gurin ya bambanta haka wanda ya yi zina a kan hanya ba daidai ke da wanda ya zo cikin masallaci ba wanda ya zina da wata mata wacce take ajnabiya ai ba daidai ne da wanda ya zo ya zina da wacce take muharrama ba daidai ne ina nufin ba daidai ba ne wato matsayin da laifin da girman a wajen Allah ya ma bambanta idan haka wafi ta hikil bukari ya zuwa bukari a nan mata dubu biyar da ɗari hukuru da ashirin da bakwai wa muslim da rakam a nan mata bakwai da tasa'in da bakwai an abi mota da shari'a rabi allah an hukari ala rasulun lafi annabi ya fi matsalar mu'minin da ya zara alƙur'ana kwatankwacin mu'minin da yake karatu alƙur'ana sai ya fi matsalar hukuru ta kamar misalin ga wata da haka wasu ke fassara shi ne uku su kuma sun ce kulturi da nan ina irin kasar leman nan mai zaƙi tanjirin sun ce shi ne kulturi da rihuha wato ƙanshinta tsayibin mai daɗi ne wato amuha ta tsayibin mai daɗi ne to idan mutum mumini yana karatun alƙur'ani sai zama cikinsa akwai kyau sannan wajensa akwai kyau wa matsalin da ya tsarafin ƙur'ani misalin gashi mumini amma ya daina karatun alƙur'ani matsalin tamara ta sai zama kamar dabino ne dabino kun ga lahari halaha ba shi da ƙanshi amma wa ta'amuha ɗanɗanan shi kulun yana da zafi sai ce wa matsalin ya misalin munafikin da ke karatun alƙur'ani sai ce matsalin misalin itaciyar turare itacen turare da ake kaje ka bincika za ka samu rihu hatsayi ba da shi ake yin turare ba to ƙanshin yana da daɗe amma wa ta'amu hamugu ita sai wa ko ganyenta yana da mugun ɗaci to haka manaziki yake shi ya zo ya karanta ƙur'ani ya fesa ƙanshin mutane su amfana amma shi kuma yana da mugun matsala shi yasa kullum nake faɗawa ɗalibai a munasabobi da taron nake cewa ku fahimci manufar da ta sa ake yin karatu ba don a tsira a lahira ne wanda da ya kuskure yin karatu a duniya karatun bai zama mai sababin tsira a lahira ba kar ya dauka karatun ya mai amfani ba wallahi bai ba da aka yi cewa matsalar munafikin ladhi la ya karatu alqur'ana kwatan kwatan misal munafikin da bai karatun qur'ani sai ce ka masalin hanzala kamar misalin gunani ana san hanzan guna laisa laha ba ta da kanshi sannan wa ta'amu hamurin kuma kai wato dandanan yana da mugun daci kowa ya guna yadda take da mugun daci Allah ya kiyaye dan haka na'am ya ibadallahi wato haka ne wato ya bayan Allah فقراءة القرآن قراءة القرآن فيه أجر عظيم أتكي أقيل لا من يوم فيها أتكين قراءة القرآن أقوي منافع الدنيوية والدينية أقوي أمفاني الدنيا فنا أقوي أمفاني للاهرة يستفيدها المسلم وأن مسلم يكي فائدة ولذلك يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم saboda haka ne annabi yace man qara'a harfan min kitabillahi wanda ya karanta harafi din littafin Allah falahu bi kulli harfin ashru hasanatin a kowane harafi dai da ya karanta yana da ainihin wato hasana mai kyau hasana wa hada wa in kana sahiha yake abin da ya tabbata ya inganta a cikin wannan hadisin shi shine hadisin makofi ne a ibn mas'ud lakin lahu shawahid sai dai hadisin yana da shawahid wa lahu adillatun kathira yana dalilai masu yawa wato yana da dalilai masu yawa yana da dalilai masu yawa shi hadisin wanda min alqur'ani was sunnati tadullu ala sihhat ma'ana wacce take nuni akan ingancin ma'anar sa ya yaqra'u harfan wanda yake karanta harfi min kitabillahi na littafin Allah ya hasalu ala asalatin bidalik alharf wato yana tabbatuwa ga ne kyakkyawa mai kyau da wannan harafin sannan wal hasana kyakkyawan nan bi asharati amsalha da kuma misalin ta kama bi hadisi ibn abbasin الذي رواه البخاري وان الإمام البخاري رويته في لما تدبو شيدا لدري وتوهدو لتسعين دقيقة ومسلم برقم دري لثلاثين دقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبيد سوى فإن هو أمر بها فعمل إذا مسلم ينفع يعيك تعيشي ملكه بعيسي واتو فإن هو أمر بها fa'amilaha kataba Allah lahu indahu hashara hasanatin idan mutum ya niyya ya aikata aiki ne ke kuma ya aikata to Allah zai rubuta maka goma kyakkyawa ila sab'i mi aka zai daga goma har zuwa ninki ɗari bakwai to da haka wajen ninkin ba ninkin ya danganci ikhlasin ne karatun qur'ani to da haka ko wanda zai karanta ma don harafi dai Allah ya bashi daga goma zuwa ɗari bakwai ila abu'adun kafira zuwa ninkin ba mai yawa lida ya layi saboda haka ne la yustasaru ba a takaitawa ala shahri ramadan akan watan ramadan yuqra'u Al-ƙur'an ana karanta alqur'ani a cikin safahat kadai fa idan sarrafa ramadan idan watan ramadan ya juya to in sarafat ma'ahu qira'atul ƙur'ani kuma karatun ƙur'ani ta juya tare da watan ramadan wa gullika al masahib sai a alƙur'anin kuma akwai wanda za ka ga alaƙar ta da ko sauraron wa'azi ne fa daga ramadana sai ramadana wa wuri a fil azrar sannan a je a sanya alƙur'anin cikin lokaci in na masallaci ne wani in ya riga in ya dodon tafsiri dama ko a gida bai da ƙur'ani da an gama in yi sa ƙur'anin a lokacin masallaci ya gaba shi kenan da haka wala yustaku illa fil amil muqbil ba zai kace ba za a buɗe qur'anin ba sai shekara mai zuwa kuma inda matsalar take akwai waɗanda wannan shekara idan an yi tafsirin da su baka da wani tabbacewa shekara mai zuwa ma zai da a wani watan ramadana ne sai sai fa hada galatun wannan kuskure ne ma'ashar muslimina wa hada min hadar alquran wannan yana daga cikin kaurace ma alqur'ani الذي حذر A ربنا عز وجل نبينا محمد صلى الذي حذر منه ربنا عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم wanda Allah ya gargaɗi a kansa kuma annabi ya gargadi. da ka sai ka duba ka gani me alaƙarka da karatu alƙur'ani wata wata ne sati sati shekara shekara in kana cikin waɗanda ba su da lokacin karatun ƙur'ani to kana daga cikin wanda annabi ya kai ƙalarsu wajen Allah wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana <laughs> Allah mutane na sun liki wannan alqur'ani abin kauracewa qala Allah azza wa jalla Allah yace inna hadha alqur'ana wannan alqur'ani yaqussu ala bani isra'ila yana da labari akan banin isra'ila أكثر الذي هم فيه يختلفون kuma mafi yawancin akan wannan littafin na Allah subhanahu wa ta'ala suke yin sabani wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya fara cewa Allah shi Allah shine wanda nazzala a hasanar hadisi ya saukar da zance mafi kyau shine ablagahu wa asdaqahu wa awfahu kitab littafi ne mutashabihan wanda yake mutashabi da aka mutashabihi anan wajen Shi ne littafin da sashen su yi kama da juna fi ijazi wa hidayatihi wa balagati alqur'ani wajen shiryarsa da balagarsa da ijazinsa to yi kama da juna sun yi kama da juna da haka sura mafi tsantsanta ita ce inna a ina kalkausar sarko? to kakka ɗauka cewa ba ta da balaga ba ta da ijazi a'a tana da shi kamar yadda ragowar alkur'ani ne sannan masaniya idan an ce makani ne abin da yake mai aiki yake maimaitawa shine mukarraran fihil hakama wanda yake maimaita hukunce hukunce wal mawadika sannan yake maimaita wa'azi sannan wal qisas da kisoshi shi yasa sai ka samu iskar mutum ɗaya sai a kawo ta asurori mabambanta da usulubi daban-daban kamar iskar annabi adam ai ba suratul baqara bane kawai za ka samu a suratul baqara suratul ali suratul araf suratu kaza suratu kaza duka an kawo nan an kawo san, an kawo an kawo san. sannan yana daga cikin makani ma'anar shi shine littafin da ake maimaita kamar yadda yake wala qad atina ka saba min al-masani mun ba ka saba min al-masani yi guda bakwai da ake maimaita karatu sannan yana daga cikin ma'anar masaniya shine abinda yake kawo abubuwa guda biyu. da haka idan qur'ani yake maka afaman kana mu'minin zai ce maka kaman kana fasika sai ce la sau. in ya kawo an mallabi na amanu wa amilus salihati zuwa ƙarshe sannan sai kawo maganar da ka ko iska qur'ani zai baka iska ta mutanen zai baka mutumin kirki da mutumin banza mutumin kirki don ka koyi kirkin kasira na banzan kada kai irin aikin da ka samu matsala shine masaniya to da zai ne ya yakshawna rabbahum wato igar jiki takan tashi na fatar jikin waɗanda ya shauna rabbahun suke jin tsoron ubangijinsu sun matale na jiruduhun sannan kuma sai wato fatar jikinsu ta yi taushi wa kulubuhun da kuma zukatansu ila zikirin lafi zuwa ga zikirin Allah da haka malamai suka ce a nan wajen da Allah ya ce saka shi'urru min hujuludun ladina ya shauna rabbahu da kuma tantali suka ce ayoyin qur'ani iri biyu ne akwai wanda suke da alaƙa da maganar wuta domin kana mumini duk lokacin da Allah ya ambaci magana ko ta dole hankalin ka ya tashi shine innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat dole zukatan su ta fita sannan kuma dama zikirin Allah yana daga cikin abin da ke sa zuciya ta taushi shi yasa Allah ya ce alam ya'ani lil amanu an tasha'a qulubuhum li dhikrillah to zalika hudallahi ya habibi man yasha'u wannan huda shari'a ce ta Allah wanda ke shiryar da wanda ya ga dama ومن يضلل الله هو ان الله يبتر دشي فما له من هاد باب ومتى يسا يشريت دشي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم اذا دعا الى اهله yanzu ɗayan ku zai so idan ya koma zuwa ga iyalinsa an yi ji da fiye salata kalifati izami a ce ya samu rakuma guda uku masu ciki manya sannan simanin masu ƙiba قلنا نعم قيمة شيء وإن كان هناك اللوكة إلا وإن النوع إن لا طمع سنة لقيمة أو دم بيعلن شيء ساسم ولا أبن ذات يبعني واسينا ألا بيدينا سوكد القرآن محسي دي شيء مصوى إذا الإشار قدتنا إذا لا طمع ما ستجي أتا تكيس أبن ذلوكة بابا يا الأمل اللي ذمه قلنا في مقصي نعم إيه قالت أن الذي فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم ayoyi guda uku da ɗaya ku zai karanta fi salatihi a cikin sallasa khairul lahu ya fi masa alheri min salati salifati akan rakuma guda uku masu ciki izamin manya imanin masu rawa rawafa muslim bi raqam al-mata 802 wa an abi wa an uqba bin amr radiyallahu anhu قال يكي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة annabi ya fito alhali a lokacin muna cikin wato fuqara'ul muhajiri mun san ahalus suffa ko wasu sun ce ana ce masu ahalus suffa ne saboda tsarkin zuciya da suke da shi wasu sun ce ana ce masu ahalus suffa ne saboda tsarkin mu'amala da suke da shi a kansu Allah ya saukar da lil fuqara'il muhajirin alladhina qusiru fi sabilillahi la yastati'una daraban ba su da ikon zuwa wani doron ƙasa su kasuwanci ahalin su ba abu huraira shi ne shugabansu fa qala sai annabi yace musu ayyukum yuhibbu an zuwa. wane ne a cikin su ya kudisu yayi sammako kullu yawmin kowane yini ila buqaha aw ila al-aqiq zuwa buqaha ko ila al-aqiq wurare fa ya atla minhu munafiqin kawkama Ya zo da ainihin wato raƙuma guda biyu manya fi ghairi ismin wala qati wala qati rahim ba tare da zunubi ba ko yanke zumunta fa qulna ya rasulullahi nuhibbu zalika sai sabbin suka ce muna son wannan qala sai ki afala yabdu ahadukum to yanzu ɗayan ku bari ya samu ba ilal masjid zuwa masallaci fa ya alamu aw yaqra'u ayatin ya sani ko ya karanta ayoyi guda biyu min kitabillahi azza wa jalla na littafin Allah khairul lahu min min khairul lahu min nafsi ka zo masallaci in dai a wajen Allah ne ka karanta ayu guda biyu ya ko in tsara kuma guda biyu to matsalar dama dama ga cewa tun da Qur'ani ya fara sauka ayin farko da aka bude da su Allah bayan ya ce alif lam mim sai ce zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil yana daga cikin imani da kai guda Allah ya faɗi cewa akwai aljanna akwai wuta a cikin nan wajen akwai wanda ya ga wutar ko ya ga aljanna to ba cewa ka yadda akwai wuta ba ko akwai aljanna to ya kamata aikin ka ne zai gaggata yadda da wuta ko yadda da aljanna shi yasa ake cewa inna ma yusaddiqu qawlan man ma huwa fa'ilu abin da ke gaggata kowane mutum shine aikinsa yanzu duk ɗalibin da ya tafi makaranta babba ya tabbatar akwai jarabawa kuma za ka faɗi zai ga sakamakon abin da yanzu abin da zai gaskata maka yana da ya kwaci kan shi shine yanayin karatun da yake da ga yana karatu to ka san da gaske yana so ya kwaci kan shi da kaga an ji an karatu bai a can da ɗan aji bai ma san wani hali ake ciki ba sannan ya ce maka yana sa ran jarabawa ta zai tsira sai maka san bai shirya ba bai shirya ba to haka annabi yake cewa sannan wa salatan ya karanta ayoyi guda uku khairul lahu ya fi alheri gani shi min salatin akan wa'incan raƙuma guda uku sannan wa arba'un ya karanta ayoyi guda hudu khairul lahu min arba'in ya fi masa alheri akan wa'incan raƙuman guda hudu wa min a'dadi min min ibri kai daga duk kowane irin adadi na lissafi da za ka kawo ya in an kawo goma ne to ya karanta ayoyi guda goma ya fi inda matsayin a wajen Allah wannan musulun ya kawo shi a lamba ta ɗari takwas da ainihin wato abin nan eh wancan ruwa ne da komar gwamnati a ah, kuma mutane za su yi haƙuri